Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafinmu mai suna Maryam. Na marubuciya Rahmatullahi Muhammad, wanda ni Zainab Umar nake karanto muku. Ku ta gaba da danna mana subscribe tare da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji Farida da Mimi sun shiga kicin tare da Farida eh, yayin da Mimi ta ɗora abinci Farida ta zauna a kan stool Mimi ta haɗa ta da yankan salad ita kuma ta ɗora wake. A can ɗaki kuma Mimi na fita Safna ta wa Aunty Mami da faɗa tana nuna mata kuskuren takura Mimi da ta zo tana yi har gidan mijinta duk kuwa da biyayyar da Mimi ke mata. Anti Mami ma ta hau sai ta tarba suke kamar sa'anni da ƙarshe dole Safna ta bar mata Tun da ita din ba gonar masifa ba ce da ƙarshe Aunt Mami ta share Safina ta ɗauko system tana dannawa wai ita a dole tana fushi Safina ta yi mata rashin kunya a kan Mimi. Ta gaji da zaman jukun ta nufi kitin mai da kayan da suka karya a nan ta tarar da su. Ta sa hannu jin rains and Vince ake suka ida suka je suka yi sallah sannan suka zuba a tray su ukun ya manja da yaji salak da tumatir da gurji da dafaffen kwai suka bace a falo suka tinnak suka ɗora da kok. ita kuwa wata ta sa wa kanta kunci tana ƙunshi a ɗaki sai dawar mai gidan suka tafi ya ce da mimi yunwa yake ji bata gama abincin dare ba hakan yasa ta ɗauko masa guntun wake da shinkafar da yayi ragowa ta zubo masa haɗin salad a kai ya zauna ya ce yana asanti har yana tambayar ta kai wa ishaq ta ce eh farida ta ɗiba masa anti mami ta fito daga ɗaki yana dariya ya mata barka da gida Bata amsa ba ta zarce da ƙorafin Mimi ta san tana nan amma ta yi wake da shinkafa, ita kuma ba ta so. Yadi ya dubi Mimi da ke zaune gefensa ya ce, Mimi love ya aka abincin da anti mami ba ta so. Cikin kwantar da kai ta ce, ya haƙuri kai kai daɗi. ban san ba ta so ba Farida ce take sha'awa shine na yi a gidan gaba ɗaya. Ya tuya wurin anti mami ke tsaye ko kin ta anti mami maki ya Cikin fusara ta fara magana don ta fara jin don ta fara jin haushin tufkar da take mimina warwarawa. Duk yadda ta so haddasa rigima tsakaninsu sun ki ba ta haɗin kai to sai ki faɗa min da Farida da Niwa ya fi matsayi da iko a gidan. Bature da saurin tare ta da cewa a'a anti duk abin bai kai haka ba. Yanzu ya kike so a yi cikin iza da ce dafa min abin da zan yi zan ci zan ci za ta yi don yunwa nake ji. don zalunci ta sani in ta sani ni da yunwa ni da gidan dan uwana ya kalli mimi ya ce mimi love ɗan da ki sama anti mami abin da za ta ci mai sauki ta haske shi da murmushi ta ce to yayi love ta miƙe ta nufi kitchen anti mami ta ja dogon tsaki ko dai za ta fi shawarar safna ta fita harkar su amma kishin mimi take sosai akan bature ta ɗora mata farin kuskus wanda ta yanka karanta tasai ta zuba mai a gabar sai green beans gefe kuma tana duba girkin ta na dare da ta ɗora tuwon shinkafa da miyan kuka babu jimawa ta gama ta ɗumɗuma mata street ɗin da take da ita a fridge ta ɗa mata ta kai mata har ɗaki ta kalli kuskus ɗin bayan fitar mimi ba ta tun kuskus don haka ta ɗibi wake da shinkafar da aka ajiye mata tun ranar ta ci tabbar ba baza kamar bata ɗiba ba don dama tana son don son haddasa fitina ta ce ba ta ci da daddare wurin dina mimi ba ta zauna cikin su ba sabida abin da ya faru jiya an anti mami ta yi wa kanta ba wannan karon sakin jiki tayi ta kwashi tuwon shinkafa miyar kuka don ko ta yi mata aka yi mata ba ta ci tana son wannan cimar kwarai kuma sabida ita mimi ta dafa Duk sai ta ji kunyar abin da ta yi ɗazu, ragowar tuwon ta ce Mimi ta ajiye mata za ta su ɗumame. Yau matan ta bar su suna hira falo ta je baccinta. Ranakun da suka biyo baya ta ɗan samu sauƙin takurar antimami Mami saboda ta fara halarta aikin da ya kawo ta. Sukan yi na Farida a gidanta ko ita ta je gidan gurin Farida. Sai dare Aunty Mami ke dawowa in ta dawo kuma a gajiye take amma don kishin kar Bature ya bawa Mima lokacinsa haka za ta tare shi da hira yana hamma tana hamma har sai lokaci ya ga da take ga ko ya koma gurin Mima bacci kawai zai yi. A kwana na hudu da zuwan antimami gidan da yamma Bature ya dawo ya sami antimami gida yau ta dawo da wuri Mimi ta mai barka da dawowa ta cire masa jaket din saman shoes din shi da ta fara jikewa saboda ruwan saman da ya sauka babu jimawa ta shige cikin ɗaki don ajiyewa ta bar shi da Aunt Mami suna hira. Shiru shiru yana jiran Mimin ta fito ɗaki ta kawo masa abin sha kamar yadda ta saba in ya dawo amma ba ta fito ba. Ya ce da Aunt Mami yana zuwa ya tashi bi Mimin ɗaki. Ya same ta zaune kan kujerar gaban madubin, riƙe da rigarsa da ta cire masa tana hawaye. Ɗakin da ɗan duhu kaɗan da. hadarin da ya lullube sararin sama kuma ba ta kunna haske sosai ba tun takun mutum ya sa ta yi saurin dine rigar ta ɓoye a jikinta sai dai ta makara don ya riga ya ga abin da ta yi yana zuwa ya sa hannu ciro rigar ya kura rigar ido da nufin gano abin da ya sa ta kuka a cikin riga sai da ya amfani da fitilar jikin wayarsa sannan ya ga shatin leɓunan da mace da jambaki raɗau a jikin light ash ɗin street ɗin shi jikinsa ya sanyi kalo don ya san ba mimu ba ce don ita da wuya ta sa zan baki in ba firar take ba ko kuma ta sa ko kuma ta sa kayan da suka dace da kalar ja ta fi saka pink ko dark purple tunani take a zuciyarta tun sanda ta shigo ɗakin ajiye rigarsa ta ɗaga ta tana yarfe ruwan jiki da nufin ta ɗan shanya idonta ya kai kan wannan wato kenan bature yawon bin mata yake shi yasa kwanaki yake yawan fitar bayan isha'i sai wajen yake ya dawo shi yasa kullum yake cikin yin waya babu dare ko rana kuma in tana wurin baya amsawa lallai ita din banza ce tunda a lokacin ya kamata ta gane ba sai yanzu ba abin ya girma har ya fara nuna mata shaidar na bibiyar mata in kuwa ya bature neman mata yake tabbas ya cuce ta cuta ta har abada kuma wallahi ba za ta iya haƙuri da shi duk soyayyar da ke masa don ita ba ta son Fatiyu tun da farko abin da ta yi gudu kenan ya Fati ta kar ta ƙaƙare shi kyakkyawan namiji kamar sa ba a raba shi da 'yan mata bare shi bayan kyau ga kuɗi wannan dalilin shi yasa ta riƙe rigarsa tana kuka har ya zo ya same ta shi kuma a nasa ɓangaren tunanin yadda aka yi wannan jan bakin ya zo jikinsa yake in ya ji ofis yakan cire jaket ɗinsa a rataye wasu lokutan baya sakawa sai an tashi ya maida a bar su jikinsa babu shakka Hanifa ta yi amfani da wannan daman za ta haɗa haddasa masa fitina da zargi tsakaninsa da iyalinsa tabbas sai ya ɗau mataki akan haka tunaninsa ya kasa lokacin da ya ga Mimi na shirin fita ta bar masa ɗakin ya yi saurin isa inda take riƙo hannunsa yana ba ta haƙuri ba ta da iya sauraron shi don sai kicin kwata hannunta take kan haka ya kai gwiwoyinsa ƙasa ya tsugunna gabanta ya riƙo hannayenta. cikinta ya yi sanyi ganin mijinta aka ta ce ya fitura me haka. Ka tashi don Allah ya katse ta da cewa Maryam wallahi la'azin ban taɓa aikata abin da kike zargi na a kai ba. Kuma ni kaina ban san yadda aka yi dambake zuwa rigata ba. Amma na miki alƙawari in dai ni Sulaiman aure ne aure aure ne ya haife ni ba za ki ƙara ganin haka ba idan cikin nasa tana zubar da ƙwala ta ce ya bature ba sai ka wannan rantsuwar ba na yadda da kai da kuma abin da ka faɗa don Allah ka tashi bai tashin ba sai matsowa ya kansa daidai marar ta ya kwantar da kan nasa a cikinta ita kuma ya ta sa hannu tana shafa masa ya ce idan kin wuce ki min dariya ta washe masa fararen ta kana ya miƙe ya rungume da suka fito sakalar juna da daddare bai zauna hira da anti mami ba kamar yadda suka saba ya yi mata ƙaryar kansa na ciwo ya nufi wurin mami yana hawa gadon ya amshe wayar ta da take tatin ya ajiye gefe gefen gadon ya fara balle mata boturan gaban siket ɗin jikinta shauƙin son mimi ɗin ne yau yake damunsa kuma dama an jima ba a ɗuba ya fara binta da harsh romance ɗinsa kamar yadda ya saba sosai ke son wanke wa Mimi zuciya saboda ɓacin ran da ta yi ɗazu. Ta ga abin nasa na neman zarcewa ta riƙo fuskarsa ta ƙura masa ido ya fara fita hayyacinsa ta tausayinsa ta ce ya batura ba ni da tsarki fa. Bai kula ta ba sai mai da fuskarsa da ya yana lasar wuyanta kana, kana ya ce haba Mimi ni za ki wayo. Ganin gaske bai yadda ba ta ci laya. ya ta ce ya bature wallahi da gaske nake ya ɗago ya bar abin da yake yi jin taron tsaye ce yaushe hakan ta faru ban sani ba ta ce yau da asuba na tashi da shi ni ma na yi mamaki don ban ji ciwo ba ko kaɗan sai ganin sa na yi ya danna abin da yake taso masa ya ce to Allah ya sa ciwon ya rabu da ke ya rabu da ke kenan ta amsa addu'ar da ya yi ya matse ta tsam a kirjinsa tana shafa kansa har ya samu relief Allah Allah yake iso ofis ya samu Hanifa ya ji dalilin abin da ta yi masa a jikin rigarsa jiya. yadda ce da ya ƙara sauri dan ya so makaratun da sai da suka kai antimami. Hanifa ta shigo gaishe shi kamar yadda ta saba bai amsa ba sai tambaya ya mata cikin ɗaura fuska me me yasa kika sa min lips ki cikin rigata jiya. ta yi tsit kanta a ƙasa ya kuma maimaita tambayar yana warin mata idanu cikin firgita da nayinsa ta ce sa ba ba ni bace ba ta faɗa tana ƙinƙina ya buga tebul ɗin gaban ta cikin tsawa ya ce to uban waye in ba ke ba ni ne kenan tun da na gani sai tun daga tun daga ni sai ki a ofis ɗin ta tsurutsura tsurar take da shi sosai don faɗa yake kamar yadda ke ta ya ƙara shi faɗansa da cewa to in ma kin yi don ki haddasa fitina tsakanina da Mimu to kin yi wa kanki don ba don baki san darajar aure bane shi yasa kika yi haka kuma fitinar da kika yi niyya ba a yi ba don muna da fahimtar juna da matata wallahi Hanifa ki ko kuma yin abin da kika yi sai kin bar ofis ɗin don canja ki zan sa a yi da ɓacin rami mu gara in rabu da ke har abada ya ƙara watsa mata kallo get out of my sight ta fita wajen ofis ɗin tana hawayen bakin cikin cewar da ya yi da ɓacin rami gara rabuwa da ita ta ciro waya ta kira gwaggoriya ta faɗa abin da ta sa ta yi ta yi amma ba a dace ba don hakan ya janyo mata cin mutunci gwaggoriya ta ba ta hakuri da cewa kar ta kuma hakan tun da zai ɗau matakin korarta a ofis ɗinsa ta kwantar mata da hankali da cewa in dai da malamai a duniya ba za su watsar da makamansu ba sai ta auri Sulaiman Tun daga ranar antimami ta tsiri in dai ta ji ofis ta dawo da daddare sai ta ba wa Mima aiki laptops ɗin da suka yi ta shigar mata a system. Mima kan shafe tsawon dare har zuwa tuna dare tana tafin kuma ko za ta kwana na a zaune antimami Mami ba za ta mata ta ce ta je ta kwanta ba har sai ta gama wanda a lokacin ma Mami ta kai wajen kai goma na baccinta. kuma ta yi hakan ne don ta hana Bature da Mimu damar keɓewa su yi su. Tun da baturen ya fara bijirewa hirarta ta daina mata ƙaryar ciwo, ranar da ta fara sa Mima wannan aiki Mimi sauri ta dinga yi don ta gama ta tafi wurin mijinta wanda ta san baya bacci sai a cikinta. Tana gamawa ta yi wa antimami da ke gyangyaɗi sallama antimami Mami ta watsa jin Mima har ta gama shigar da uban aikin da ta bata ta a system. ta ce cikin mamaki kai amma kin yi sauri kina da saurin typing bari in baki ragowar ki shigar mun Mimi cikin cikin cikin kunya ta ce anti mami bari in je in kashe wa ya bature fitila in dawo na san ya bace da fitila a kunne anti mami ta ɗaura fuska ta mu ta ce dalla zauna ki mun aiki biyar banza inda shi ya damu da ke yadda kika damu da shi ai da tuni ya biyo sawunki ta zauna jiki a sanye ta fara aikin da ta bata a can ɓangaren kuma bature ya gaji da jiran mimi ya kasa bati sai juyi yake ya dubi agogo 12:48 am pm ya miƙe ya nufi ɗakin antimami ya tarar da antimami na bacci mimi na gefen gado tana mata aiki kamar tare za su raba kuɗin shigarsa ya sa mami ta tashi abun dariya wai sai ta dube shi ta ce lafiya ya ɗan yi dariyar jin abin da ya ce mimi na biyu na biyo ta zo ta zo mu je mu kwanta na ga ɗaya saura ta batar da shi ta koma za ta kwanta Mimi ganin haka ta ce anti mami in bi shi dan furucin Mimi ta miƙe ta ce da Bature fita ka ban wuri in ta gama za ta dawo ai ba sai ka biyo ta ba ko so kake ka nuna min ban isa da ita ba ya fita waje jin abin da ta ce ta juya wurin Mimi ta ce ke kuma aikin nawa zaki bari ki tafi wurin miji ko ke ko tsoron sa ba kya ji dube shi ƙatoto da shiki ta binsa yana danne ki Mimu dai sun koyar da kai ta ta ci gaba da aikin bata gama ba sai 126 ta miƙe a gaje ta bar ɗakin don karanta mami ta kuma saka ta wani aiki ta same shi ya jera fulluka a gabansa ya rungume sa abin tausayi ta shige jikinsa jinta jikinsa ya sa shi tashi zaune ya jawo ta yace ce mimi ki haƙuri na san duk antin abin da antin mami ke miki ina jin babu daɗi kawai ina haƙuri da ita ne idonta ya ɗan kawo ruwa ta ce ya bature a da anti mami tana so na amma tun daga bayyanar maganar auren mu ta tsane ni ta kuma canza mu yana share mata waye ya ce ba ke ce anti mami ba ta so ba ni ne ba ta so na ba ta so na ta ciyar mace irin ki ta fi so ta aura miki dattijo irin dakta mijin yawa yadda zaki zama silar samun kuɗinta a koda yaushe ta buƙaci haka shi yasa take miki hakan ya canza salon maganarsa zuwa wasa da zolaya dan ya cire mata damuwa ya ce kuma abin da bata sani ba shine inda kike jarababbiyar nan da ta aura miki wancan tsohon ai da ba zai iya miki miki ba ni ɗin dai ni ke iya wa ki dan haka ta juyo ta ɗau filo tana masa dukan wasa da cewa ni ce jarababbiyar ko shi ma ya ɗauka yana da suna dariya cikin sati biyun da anti mami ta yi a gidan mami ta ci gwagwa a hannunta ta hanyar sata duk wasu ayyukanta na ofis ga kuma hantara da gyara ko da a gaban 'yan aikin gidan ba ta lura kan kan iya rage wa Mimi daraja a wurinsu. In kuwa weekend ne tana gida ko Mimi ta yi ba ta iya ba. Ba ta iya ba, shi kullum dare ba ta barin Mimi sai kusan karfe biyu dare take kuma wurin mijinta tun bai saba da hakan ba har ya haƙura ya saba Mimi ta yanzu ta gane abin da ke haɗa anti mami da Yasmin fada, babu shakka irin wannan abin da take mata yanzu ta nemi yi wa Yasmin ita kuma ta bijiri shi kansa Bature duk ya fara gundura da zamanta duk kuwa da irin kaunar da yake mata saboda yadda ta takura wa matarsa da kuma hana shi sakewa da ita Ranar Monday ta tafi wanda ya yi daidai da kwananta sha biyar a gidan har da kukanta duk yadda Mimi ta gaji da wahalar antimami sai ta tsinci kanta da kewarta. Lallai ranar naka sai naka daɗin zama kuma sai bari. Ranar da wuri da wuri suka kwanta ita da mijinta abinda suka daɗe ba su yi ba. Duk jikin cikin rawa yake a kanta kamar bai taɓa saninta ba. Ta katse shi da nuna masa ba ta son abin da yake shirin yi. Yamarar ta mata sosai da magiya kuma dama shi ɗin yakan daɗe bai buƙaci mace ba. Amma duk randa buƙatar ta zo masa baya iya haƙuri ko kaɗan. Ita kuma yau sam she is not in the mood. Ya fara bata mata daɗin baki ya haba mimi ni ne fa in wasa kike don Allah ki daina. Kin san bana iya haƙuri in na kai haka. Ya yi mamakin ganin ta bijire duk wani sweet mouth ɗinsa ya rike kafaɗanta yana kallon ƙwayar ta Mimi tun da na aure ki yau ce rana ta farko ta da kika bijirewa shimfiɗata na san laifi ne miki shi yasa zaki min wannan hukuncin amma dan Allah ki haƙuri ba zan iya jura ba kin ga bayani da wata matar sai ke ke bari in sami nutsuwa sai ki faɗa min laifi na kin ji Mimi na a yafe min ta cire hannunta daga nasa ta sauka akan gadon ta koma kan sofa ta kwanta ta lura duk yadda za ta yi masa bayani idonsa ya rufe ba zai fahimta ba gwara canza makwanci in ya so ya haƙura dole don yau gani take ko mutuwa zai ba za ta ba shi cikinta ba don san ba ta ra'ayin abin kuma ita kanta ba ta san dalilin hakan ba Bakin sake kamar sabon shashasha yake kallon mu da sabon salon raba musu makwanci yau ya tashi ya nufi hal halin da yake ciki yasa har tsigar jikinsa na tashi ya riƙe dantsan hannunta ya ce Mimu wani abin kika koya na gudu na a shimfiɗa ta fuske hannunta a zuciya ita ma ta ce tunda na ce bana so ka rabu da ni mana ko dole ne ya tsuguna gabanta jiki a sanye ganin Mimi yau ta canza masa ya ce Maryam ko dai abin da anti Mami ta yi miki ne kike ɗaukar fansa a kaina na ga ina ba baki haƙuri ko kuma ni ma ba a so na take miki hakan ba tun abin da ya ce ita ma nata jikin ya ɗan yi sanyi ta ce ba wannan bane zan iya ce maka na manta da abin da ta yi min kuma anti mami ai ƴar ta ce dole na yi haƙuri da ita tunda ina son ƙaninta kawai dai abun ne ba na so don Allah ka haƙura ya miƙe ya je ya kwanta akan gadon rub da jiki yana rinta ido ita kuma ta kwanta kan sofa kusan awa ɗaya da kwanciyarsa ya kasa bacci sai juye-juye yake yayin da ita tuni ta sami bacci Ya ga alama in dai yana son ya runtsa a daren nan to sai ya fitar da abin da ke jikinsa. Ganin ba shi da zaɓi ya tashi ya nufi Mimi. Cikin batunta ta ji shi ya tumurmushe ta iya ƙarfinsa. Ta buɗe ido ta fara kai masa duka da hannunta a ƙirjinsa iya ƙarfinta. Tana kuka tana cewa ba na so, na ce maka ba na so in kai mutuwa zan yi ka rabu da ni. Ya haɗa hannunta ya riƙe tsam ya fara shigar ta a hankali don bata bashi haɗin kan yi mata romance ba tana jin shi jikinta tayi shiru tsit ta bar kukan matar da tace bata so sai ga ta tana numfarfashi sun ɗau tsawon lokaci suna a buɗe sannan ya ƙyale ta ya ɗauke ta ya mayar kan gadon suka kwanta sai dai a wannan daren basu rintsa ba don kwana tayi bata da lafiya zafi take mai zafin gaske har da ruwan sanyi ya kashe AC ya kulle windows ya rufe ta ta tafi kegen blanket amma bata daina jin sanyi ba ga shi kusan duk minti biyar sai ya raka ta banɗakin fitsari haka suka kwana har ya fara zargin kansa da samun da ciwo wani hauka ne ya kai shi yin sex da mace ta so kamar wani bagidaje ga abin da ya jawo nan haka suka kwana a rasfa ma a gidan a gida ya sallah ita kuma a zaune tana idarwa ta fara bacci shi kam ko falo bai fita ba bare wani ofis yana nan bakin gado yana gadinta tana bacci shi kuma yana gyangyaɗi ya yi wa Miss Alex waya ya ɗauya excuse ya faɗa masa madanci babu lafiya sai ilabin safe ta farka ras da ita kamar ba ta yi ciwo ba jiya cikin dare ya haɗa mata ruwa ta yi wanka suka fita cin abinci a danin ita ce ma ke ɗan kunyar abin da ta yi mai jiya ya nuna mata babu komai ajizanci ne irin na ɗan adam shi ma ya bata haƙurin haƙƙi mata da yayi ya faɗa mata ba halinsa bane jiyan ma ya rasa abin da yasa haƙurinsa ya gaza bayan sun gama ta shiga gidan Farida shi kuma bacci ya koma babu jima babbar sallah ta zo hutun babu yawa kwana huɗu ne kawai ranar arfa suka isa da safe kuma a ranar suka kewaye yan uwa da daddare bayan sun sha ruwan azumin arfa da aka Kamar yadda suka saba ko mara maraba ake da su mama har da bawa Mimi kayan kamshi irin su kanufar da citta wanda za ta yi aikin na sallah. Mami kuwa da suka je cewa ta da Mimi kar ta ba wa kanta wahalar aiki irin na wancan sallar ta samo mata 'yar tayin aiki kuma ga ashanan 'yar aikin ta ta yarda da ita sosai ta ba wa Mimi. A gidan Hadda kam sun shafe kusan 11 dare suna hira da su cikin nishaɗi. Malam mana addu'o'i ya dinga bawa Mimi kamar yadda ya saba yana cewa ta dinga yi wa kanta da Bayahudan mijinta. Su Fati har sun rufe gida suka buga musu ganin su ne har sun kwanta amarya su Fati wata cikin ta yi wani irin mugun girma don har ya wuce watanninsa na haihuwa ta kumbar tum ta tausaya mata sosai lallai mata suna wahala da ciki Fati tana ɗan dariya ta ce da Mimi kar ki damu an tabbatar da lafiya lau muke ni da baby kawai lokacin da Allah ya ɗibar masa na zuwa duniya ne bai ba. Haka dai suka rabu cikin kyawar juna tana faɗa wa Fati tana haihuwa ta fara faɗa mata Nana za ta taho Kano ya Ahmad ya ce to unguwar ungozoma. Washe garin Idil Adha suna sakowa Idi ya yi layya layyarsa da rago ya ya sa da rago ya yanka kuma nan take ya rabar da naman nan gaba ɗaya ya ga maƙota da danginsa aka yi ta kaiwa. Kayan ciki kawai ya bari da naman rago ma'aikatan da momi ta samo mata su suka gyara naman kayan ciki jikin ragon kuma aka ratige shi. Ta tsaya ta kula da suyar a kai mai kyau da tsafta rana ta biyu da sallah da daddare suka je gidan su da gaishe su Mimi ta ɗibar wa ummansu soyayyen nama A can suka tarar da Farida sai shagwaba take zubawa. Umma ta ji daɗi ta ba wa Mimi dambun nama ita da Farida cikin bokitai da kilishi. Wace gari uku ga sallah suka koma ta kamar yadda suka suka zo su hudu? saboda wace gari Talata za a koma aiki hutun da Federal ta bari ya kare? Sati biyu kenan da yin sallah suna kwanta bayan sallar asuba. wata irin yunwa ta tashe ta ta tashi zaune baya kan gadon ta nufi ɗakin motsa jiki da ke can ƙarshen falon a ta tadda shi kan gem yana ta motsa jiki sai zufa yake ta kalle shi yaushe ka tashi ban sani ba ya bata amsa ai ni ban kwanta ba ina ganin kin yi bacci na fito tun da na ga yanzu ke ba kya son motsa jiki kin zama malalaciya ta yamutsa fuska wallahi ya bature ni kaina ban san abin da ke damuna ba these days in nayi haki nake fi gane in ta bacci yace ina ga ajiyan tafiya ne har yanzu bai gajiyan tafiya ne har yanzu bai barke ba bata ce komai ba ta nufi sama wa kanta abin da za ta ci da fadukan shinkafa ta ɗora ta samu barkono ta daka shi ta afa kana ta yanka albasa ta zuba manja girkin dai gwanin ban haushi kamar girkin ƴar koyo amma ya ta yi haka take son ci Ai na tafasowa yaji ya cika kicin ɗin sai tare take haka ta gama girkin ta zuba a plate kana kana ganin abincin ka san zai yi yaji don ga 'ya'yan barkono nan burjik akai sai kuma manja kamar yayi magana. Gidan gaba ɗaya ya ƙaure da ƙaurin girkin wanda shi ya fito da Bature daga ɗaki ya zo ya ga kowane abun aka ɗora aka manta. ya yi lokacin da ya hangi Mimi da plates ɗin shinkafa a gaba da wannan farar safiyar sai loma take wata a gabanta robarsa sai ɗiga take sabida sanyinsa cikin mamaki ya ce Mimi ke ce ke tun wannan abin mai kauri haka da safe lafiyar ki kuwa ta kalle shi na sakon biyu ta ci gaba da lomar shinkafarta kar ta huce ya so gabanta ya riƙe hannunta hannun da ta ɗibi abinta za ta kai baki ya ce ke me ke damun ki haka ta ce ya fito don Allah ka kyale ni in ci yunwa nake ji kuma wannan nake sha'awar ci ya sake ta ya koma kujerar da ke fuskantar ta ya zauna ta tana yana nazarinta sai da ta cinye shinkafar nan tas ta kwankwada ruwa roba ɗaya mai azabar sanyi tun daga ranar ke kula da duk wani takunta gaba ɗaya ta canza kullum cikin cin abincin da manja take safiyar duniya sai ta yi wannan dafa dukan tata mai kauri ta in kuma ba ita ba kwaɗa garin kwaɗi ta sa manja da yaji sai ta ci kwaɗayi dai kamar me kuma duk abin da take sha'awa sai ta ci ta ƙoshi take samun nutsuwa ranar da abin ya ishe cewa ta yi masa ya batura ina zan samu magariya ya kalli ta cikin rashin fahimta ya ce me magariya ai tana jin haka ta saka kukan shagwaɓa wai ya raina mata hankali ita magarya za ta sha Lokacin dawowarsa kenan daga aiki ya da ya ga abin nata da gaske ne sai ya ciro waya ya yi wa text don ba ya son ta ji abin da zai faɗa. Ya kalle ta ya ce yi shiru ba magarya za ki sha ba, tashi mu je wurin Ishaq sai ya faɗa min inda za a samu mu je in siya miki. Tana jin haka ta miƙe ta saka hijab ɗinta na sallah ya tasa ta gaba suka shiga gidan isa Suka tarar da su a falo isar ya saka safar hannu ya matso kusa da Mimi da ke zaune ya ce, Maryam mu ga hannunki ta kalle shi kana ta mai maida idonta kan Bature da ke gefenta ta ce, Ni fa lafiya ta kalau ya ce mun sani ai ba cewa aka yi baki da lafiya ba, just wani gwaji za a yi miki. Jiki Asin ya ta mika masa hannu ya kura tafin hannunta ido sannan ya ci gaba da jijjiga hannunta ya gwala idonta yana duba sannan ya ce ta fito da harshenta. Bayan ya gama dube-dubenta ya fara yi mata 'yan tambayoyi tambayar ƙarshe ta ce ita ce ya ce yaushe rabon da ta ta faɗa cikin tunani don ta faɗa cikin tunani don ita har ta manta da wani abu period don rabonta da yi tun anti mami na nan kar dai a ce ciki gare ta anya kuwa haka in gaskiya ne ya kamata ita ta fara sani amma sabida ta riga ta sa wa kanta za ta haihu ba shi yasa ba ta kawo ciki gare ta ba maganar isar ta katse ta inda ya ce da Farida da je da Mimi toilet ta yi fitsari ya ba ta kwalba. Suka je ta yi fitsarin bayan fitowarsu ya shiga toilet ɗin kamar can mate ya fito da tsinken gwajin ciki a hannunsa yana cire safar hannunsa ya kalli Bature da ya miƙe tsaye yana jiran cewar Isaac ɗin. Ya bugi kafaɗar Bature ya ce sai yanzu na yarda kai ɗin namiji ne ba mace ba kamar yadda nake faɗa maka baya. Na yarda tun daga mimi nan ɗauke da cikinka. Bature ya tsura ya Isaac ido yana kallonsa tun jimawa idonsa ya kawo kwalla tabbas sa ya zama gaskiya Lastfm ɗin Mimi ita ce wata ta yi antin Mami Nanan sannan kuma a zaton saran da ya kasa bacci Mami ta yadda yadda da shi har ya yi mata dole a ranar ta dauce a shi ya sa ya kasa hakuri rabo ne ya sa ya yi mata haka Allah Allahul Azim. Mimi ko kamar an dasa ta akan kujera haka ta yi da gaske ita ce da ciki ko dai mafarki take lallai Allah maji roƙon bawa. Farida ta taɓa ta tana murmushin farin ciki ta ce ba kuka zaki yi ba bestie, godiya zaki ga Allah da kuma addu'ar Allah ya soke mu lafiya. Da matan ni ban yarda cewa ba za ki haihu ba kawai dai abu ne na lokaci gashi kuma Allah ya kawo mu. Bature ya tsuguna ba mimi ya ce Maryam burina ya cika zan samu zuri'a da ke. ya fara share mata waye meye na kuka kuma tana dariya haɗe da kuka ta ce kai ma ai kukan kake ya ce ai ni kukan farin ciki ne ki ta ce ni ma haka suka saka dariya a tare Isaac da Farida na tsaye na kallon su ya ja hannun Mimi suka yi musu sallama suka wuce gidansu har sun fita suka dawo ya ce da Isaac dan Allah Bros ba na son kowa ya sani na fi so in ya bayyana kowa ya gani Isaac ya ce baka da matsala ranar ta ga wurin Bature sai wani riri take yake kamar ƙwai a cokali Can dare ta tashi ta ɗinga addu'a da godiya ga Allah da ya nuna mata wannan rana bayan ta idar gaban madubi ta tsaya ta ɗaga rigar baccinta tana kallon shafaffen cikinta wanda aka ce mata wai da ɗa a ciki. Bata ji tashin ba bata ji tashin shi ba sai ganinsa ta yi ta cikin miro ya zo ta bayanta ya zuro hannunsa yana shafa mata cikin hankalinsa sannan yana kallonta ta cikin madubin cikin kunya ya cikin kunya ta juya ta rungume shi ya ɗauke ta ta mayar kan gado ya fara magana Mimi ki faɗi duk abin da ke so in baki ko in miki saboda kin min abin da ya sa ni farin ciki wanda ban taɓa yi ba ta matso jikinsa ta kama hannunsa ta ce ya bature komai na ce kai min zaka iya ya riƙo fuskarta ya ce insha Allah in dai ina da iko da shi zan yi miki ta zama serious ta ce so nake kai min alƙawarin ba za ka min kishiya ba iya rayuwar mu yayi gaggawar sakin fuskarta da ke tafin hannunsa ya kau da kai gefe ya ce Maryam me ya kai ki irin wannan maganar ta sa hannu ta juyo da shi ta ce a zato na ba sai na nemi wannan alƙawarin ba za ka yi min shi amma sai gashi bayan na karya billina na nema har turje min kake ca nake sabida bani da damar haihuwa a da yaushe kana iya yin aure amma yau da muka tabbatar da mun sami ɗa ai ya kamata in san matsayina ko ya juyo yana kallon ta ranta a ɓace yake don ta ɗaura fus ranta a ɓace yake don ta ɗaura fuska tammo ya kwantar da kanta akan cinyarsa ya fara magana Maryam ba kya ga ba kya gani in na ɗauri kaina na yi miki alƙawari Allah yakan iya jarraba ta da ƙarin auren wanda yin hakan zai sa mutunci na ya zuba a idonki ki dinga kallo na a matsayin maƙaryaci ta katse shi dakata na gane inda ka dosa a da na ji saboda rashin haihuwa kana iya ƙara aure amma yanzu na gane saboda haka aure sabi baka aure ni budurwa saboda baka aure ni budurwa ka sami budurci a tare da ni ba shi yasa zaka buƙaci aure a nan gaba yar kota ta ta fara ƙure haƙurinsa cikin ɓacin ya yace kar ki kuma haɗa ki da cewa ban same ki budurwa ba ai na san da hakan na aure ki kuma hakan nayi ra'ayi ya ɗan sassauta murya Maryam bani da ra'ayin zama da mace sama da guda ɗaya amma ban san ko nan gaba ba sannan duk ƴan uwana da iyayena kin ga yadda kin ga wanda yake da mace sama da ɗaya mu abin kamar a mu ne da mata ɗaya muke rayuwa amma fa ban miki alƙawari ba wannan maganar babu ita a fuske daga ta fuske daga riƙon da yayi mata ta juya masa baya ta kwanta bata ce komai ba So masu sauraro a nan zamu tsaya su wani lokaci idan Allah ya kai